الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a yau laraba sha biyar ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu kita miladiyya a jiya mun tuke a ƙarshen suratul qadr yau kuma za mu tafi farkon suratul bayyina ko suratul qayyima ko suratul lam yakun ladina kafaru kamar da wannan shine sunayenta da ake iya gani a cikin littafin tafsiri fatan ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin da gari سورة البينة سند آية شاكر تخبر عن أهل da والمشركين قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم kuma tana ba da labarin hadin da ahlul kitabi suke cikin da musulmai kafin turo annabi sallallahu alaihi wa sallam bi ittifaqihim sharin sharin sharin kuma takwas ne a takwas ba sharin takwas wato tana ba da bayanin ittifaqin su adam imani bihi idza cewa idan yazo za su imani da shi su yahudu sun karanci kofin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke cikin littafin su suna jira mai wannan safar ya bayyana dan su imani da shi su ma mutan maka sun ci irin wannan alwashi wa kufrihim ba'da zuhurihi da kuma yadda suka kafirce bayan ya riga ya bayyana ina dan wa hasadan dan taurin kai da hasara dangane da baiwar da Allah ya masa muna roƙon Allah ya fahimtar da mu ayoyin dukkan waɗannan surori daidai ba mu ikon aiki da su mai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يدعو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ولا تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وبل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب waɗanda suka kafurta cikin ahlul kitab sune yahudu da nasara wal mushrikina da mushrikan makka masu bautar gumaka ba su kasance ba ba su zamo ba munfakkina masu gushewa akan alwashinsu na cewa in manzon Allah ya zo za su yi imani da shi ba su gushe akan hakan ba hatta ta atiyahumul bayyana har sai da hujja ta zo musu ko bayani ya zo musu menene albayyana din ko menene hujjar da ta zo musu rasulun min Allah manzo na musamman daga wajen Allah an ambace shi da nakira dan nuna girmanta kamar da aka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma harisun alaykum bil mu'minina rahim ɗaya daga cikin manufofi na yin tankirin lafzi shi ne a tafhir kammama shi manzo na musamman wanda ya zo musu daga wajen ubangiji yatlu suhufan mutahhara yana karanta suhufan takardu waɗanda aka rubuta wahayi a cikinsu mutahhara waɗanda suke da tsarki tsarkaka waɗanda babu ƙarya a cikinsu babu tifka da walwala a cikinsu sannan babu zalunci a cikin su don abin da yake na labari na alkur'ani gaske ne abin da kuma duk yake na hukunci kuma adalci ne وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم كلمة من ubangiji sun cika ta fuskar gaskiya da kuma ta fuskar adalci don labarin gaske ne don hukuncin kuma adalci ne babu zalunci la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid to su guje ba akan haka ubangiji ce hatta ta atiya humul bayyina fili mudari ya nan gurin ma'anarsa ma'anar mazi ma'ana hatta a atashumul bayyina har sai da hujja ta riga ta zo musu ba wai hujjar za ta zo bane nan gaba ta riga ta zo yau shekara dubu ɗaya da wani abu da saukar hujjar kaga mudari anan bi ma'ana al-mazi fiha kutubun qayyima fiha bamir da ke cikin fiha na koma zuwa ga me na koma zuwa ga suhuf din nan fiha a cikin su akwai kutubun qayyima da ake nufi da kutub jam'i ne na kitab to kuma kitab akan yi amfani da kalmar ana nufin littafi akan yi amfani da kalmar alkitab ana nufin hukunci cikin hukunce hukuntan Allah an gane ko to minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wato hukunci da Allah ya wajabta akan ku ina fata mu fahimta fiha kutubun qayyima fiha a cikin waɗannan takardu na wahayi da manzo Allah ke karantawa kutubun akwai hukunce hukunce qayyima masu kima masu daraja kutubun bayanai qayyima masu kima masu daraja domin da abin da ke cikin alqur'ani haka yake yana da kima yana da daraja وما تفرق الذين اوتوا الكتاب illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wa ma tafarraqa allazina utul kitab waɗanda aka bai mu littafi kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba su sun zama gida gida sun zama kashi kashi har kashi saba'in da wani abu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan da hujja ta riga ta zo musu wannan hujja ko dai ka fassara shi da cewa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ka fassara hujja da cewa alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi to lokacin da yadda suka rarrabu to ba wai son alqur'anin ne ya zama sababin rarrabuwar su ba san zuciyarsu ne ya zama sababin rarrabuwar su bin rarrabuwar su don alqur'ani ya zo ne dan ya dinka kan mutane kamar da dukkan wani wahayi da Allah ya saukar da shi sanadiyar saukar da fiti ne haɗa kan mutane kamar yadda dukkan wani annabi da ya zo sanadiyar zuwan kowane annabi shine haɗa kan mutane da haka ba abin da ke haɗa kan mutane irin littafin da Allah ya saukar da koyarwar annabin da Allah ya turo domin mutane su suka yi saɓani har aka buƙaci saukar da littafi da kuma turo da manzo ba dan sabanin mutane ba inda sun zama bai daya irin yadda aka saukar da annabi Adam ya rayu shi da ya'yansa da nan ba buƙatar littafi ko manzo ubangiji ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi kana nasu ummatan wahida al sun kasance al-umma daya jama'a sun zama al-umma daya fa ba'atha malamai suka ce anan akwai abin da ake kira al-majaz inda al-qa'ilina bil majaz ummatan da al'umma ɗaya suke sai suka rarraba ana kaddar kalmar mai fastalaku to lokacin da suka rarraba mai faru fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa mundirin abin da yasa ake kaddara wannan kalmar ga abin da ke nuna ta da Allah ce fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa mundirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi sai ce liyahkum bainan nasi fi maktalafu fihi a ce ba su zama al'umma ɗaya din ba sai da sabani ya zo da sabani ya zo sai aka saukar da littafi aka kuma turo da manzo wato ku gane ba yanda za a yi kan mutane ya haɗu kenan sai akan littafin Allah da kuma kan bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira sai ce me fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rashidin sunna ita ce abin da ke haɗa kan mutane gaba ɗaya. amma da zaran an rabu da sunna to dole kan mutane kuma da rabu fa in ta wallahu fa inna ma hum fi kitab fa Allah wa huwa as-sami'ul alim wai dun nan so nake in ce da ku zuwan hujja daga wajen Allah ba sanadiyya bane ba na rabon kan mutane a'a san zuciya ne ya haifar da rabon kai zuwan manzo zuwan littafi sanadiyya ne na haɗin kai ba littafi ne ke raba kan mutane ko manzo ya raba kan mutane ba in ga ga manzo ya zo ga littafi an saukar kan mutane ya cika da rabuwa to ba littafin ne ya haifar da arabu a'a san zuciya ne ya kawo mutane suka rarrabu don shi ne ɗaya daga cikin manyan sabubba da ke rarraba kan mutane Allah ne fahimta wannan fa inna mahum fi shikafa sai yake kuma Allah wa huwa as-sami'ul alim wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinah wato waɗanda aka baiwa littafi a da ba su rarrabu ba sun zama gida-gida illa min ba'di a ja'atumul bayyana sai bayan da wato ainihin hujja ta riga ta zo musu daga wajen Allah a cikin wannan kaso na ayoyi muna da hadisi da za su taimaka mana amma bari dauke daya hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kare da abin shi yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi da mutum Allah tabbata gare shi ya ce li ubayy bin ka'ab ga ubayy bin ka'ab yace da shi inna allaha amarani an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru Allah ya umarce ni in zo in karanta maka lam yakun alladhina kafaru kala ubay bin ka'ab yace wa sammani kuma Allah din ya ambaci sunana yace ubay dan ka'abu wale mutum kana na'am manzo Allah ce eh ya ambaci sunanka ubayyu dan ka'ab babaka sai ya kake da kuka kukan me kukan bakin ciki ko kukan dadi kukan dadi kukan farin ciki ke sai Allah ya umarci manzo Allah zai karanta masa alqur'ani to ai kaga wannan na nuna wato girma da kima da darajar wanda aka yi haka din ga da ko musamman ubay bin ka'ab fakar kamanta baya cikin khulafa'ur rashidun baya cikin al-ashratul mubashara bil janna dinna wanda ke wanda cikin sahabbai suna da girman matsayi suna da girman daraja wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dangane da ma tafarraqa alladheena utul kitaba illa min ba'di ma da'a sumul bayyina hadisi ya tabbata ta hanyoyi daban-daban wanda manzo Allah ke ba da labarin cewa innal yahuda talafu ala 71 firqa وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة يهود سنك سكشي 70 دقاء نصارى سنك سكشي 72 سيتي وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وأن الأمة لا تكسو هركشي 70 دقاء هذه الأمة يتي وأن الأمة lokacin da aka ce wannan al'umma wato al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan to ita kuma al'ummar annabi kashi biyu ce akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa waɗanda aka turo annabi ya musu wa'azi annabi ko an turo shi zuwa ga dukkan duniya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira walakinna aktharan nas la ya'lamun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin kaga a yanzu duk wanda yake raye a bankasa yana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan muka yi izna da ummatud da'awa amma kuma akwai kuma kashi na biyu shine ummatul ijaba idan an ce ummatul ijaba waɗanda Allah ya musu gamdakatar wajen ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato musulmi kenan to da yake wa tataftariqu hadhihi al-umma me yake nufi yana nufin ummatul da'wa ko ummatul ijaba ko duke tambaya me ya hujjar kuma cewa ummatul da'wa a zahiri abin da ake nufi ummatul ijaba masu da'awar musulunci su ne za su yi wannan karkasuwa har kashi saba'in da uku domin idan ka ce ummatul da'wa to su yahudu din ba su roman da Allah zuwa gare su ba an yi riga ba da labarin su za su kasu kashi saba'in da nawa sun kasu kashi saba'in da daya nasara kuma to kuma da an turo su ba zuwa gare su su ma al'ummar ta dai bi itibari kaulihim ummatul da'wa da قل يا أهل الكتاب تعالوا ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun a shahi waɗanda dai annabi ke isara zuwa gare su wallahu a'lam idan ma kalli zahirin lafazan su ne ummatul da'awa ummatul ijaba waɗanda suka ansa kiransa annabi ke bada labarin za su karkasu gaji wanda yake musulmi ne wancan ma musulmi ne amma za su karkasu har kashi nawa saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida kowane ɗaya cikin wannan kasan yana cikin wuta in ba kaso ɗaya ba qalu wa manhum hum ya rasulullah suka ce wannan ne kaso ɗayan kala ma ana alaihi wa sahabi waɗanda suke a kan irin abin da nake kai ni da sahabbai na to wannan ke nuna babu wata shirya sai shiryar annabi da sahabbansa dukkan mutumin da aqidarsa ta zuci maganganunsa na baka ayyukansa na gabbai suka saba wa abin da annabi yake kai shi da sahabbansa to baya kan tafarki shirya duk mutumin da aqidar da ya kudurce a zuci da maganganunsa da ayyukansa suka dace suka yi dab suka yi kusa da abin da annabi ke kai shi da sahabbansa to wannan shi ke kan shirya mutum yakan zama akan bata gwargwadon nisansa da haka mutum yakan zama akan shirya gwargwadon kusancinsa da haka عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Alayha عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ba wata bid'a wanda za a ce kyakkyawa manzo Allah ya gama kulliya gaba daya ce ba wani wato amfanin jin wannan dan mutum ya tsorata idan an karkaso kare ya samu kansa a cikin kasan da bai san ko daidai ba mutum ya roƙi ubangiji ya samu kansa a cikin kasan da zai tanki daidai ba ana alaihi wa sahabi. to kuma hakan baya yiwuwa sai da ilimi idan ka tsaya cikin jahilci ba za ka iya zama akan tafarki shirya ba Don sai nuna maka bata ta ɗaukar shirya ne sannan hakan baya yiwuwa sai da tsarkake niyya tsakaninka da ubangiji sai da roƙon Allah ga man kasar sai da roƙon Allah tawfiki kuma kallon kana zaman dardar kar ka sa alwajin cewa ka fi karfin shedan ko kin fi karfin shedan shedan na iya wasa da hankalinka ko da kana da karatu ballan sana kuma aka yi rashin sa'a ba ka da karatu amma idan mutum ya tsaka geniya tsakanin shi da ubangiji ya mayar da lamari zuwa ga Allah yana roƙon sa shiriya yana roƙon sa sabati sannan yana bibitar malaman gaskiya waɗanda suke da ilimi ta tatacce ba gurbatacce ba sannan suke kwatanta gaskiya cikin maganganunsu da ayyukan su to mutum ya kama ta tafarkin shirya Allah ya shirye da Allah ya shirye وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وبنجد وما أمروا su waɗannan da aka ambata a bayan ahlul kitab ma umiru ba a umarce su da komai ba illa da ya abudullah sai kadai su bauta ta ma Allah mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta addini gare shi wato bauta tare da ikhlasi idan an ce ikhlasi ya zanto babu shirka a ciki sannan kuma babu nifaqa ko riya domin kishiyar ikhlasi shine shirka ko nifaqa da riya dukkan su kishiya ne na mai ikhlasi wato lokacin da mutum zai bautar yana neman yarda Allah kadai ya bauta Allah kadai kuma yana neman yarda Allah kadai idan ya bauta wani tare da Allah kaga yayi shirka idan ya bauta Allah kadai amma yana neman yadda Allah kuma yana neman ban wani kaga an samu riya a iya samun nifaka a iya samun riya to amma ikhlasi idan ya tabbata duk sai ya kore su wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu din suna masu tsantsanta addini ga ubangiji hunafa'a lafazin hunafa jam'i ne na kalmar hanif al-hanif shi dukkan mutumin da ya bauɗe wa dukkan addinai ya mayar da hankalinsa zuwa ga addinin Allah kaɗai al-ma'ilu an jami'il adiyan ila din islami mutumin da ya kauce wa dukkan addinai zuwa ga addinin musulunci shine hanif to abin da ke tabbatar da kuma hanifiyanci shine ikhlasi da mutaba'a shi ke tabbatar da hanifiyancin mutum ikhlasi da mutaba'a ikhlasi baka bauta kowa sai Allah mutaba'a baka yin bautar akan tsarin kowa sai tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kan koyarwar annabi kadai Allah mai da muhu ba wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wancanan ka shine addini mai kakke dinul qayyima addini na turba mai kakkiya suka ce alqayyima din nan na'at ne al-manqut din an shafe shi wa zalika dinul millatil qayyima an gane ko wato shine tafarki na addinin da yake mai kake wato addini mai kake ya ji nufi na akan ikhlasi ya ji kuma akan tsayar da sallah da ba da zakka to haka haka aka umarta ahlul kitab to kuma ikhlasi ya tafi mu mu da Allah ya ce da manzon Allah inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi fa'budu billaha mukhlishan lahu din ala lillahi ad-dinul khalis kaga ikhlasi ya tafi kowa sannan ta salati mu ya tafi mu sannan wa zakati mu ma ya tafi mu ikhlasi digiri da ne baya canjawa daga wannan annabi zuwa wancan annabi amma sallah hukuncin sa na iya canjawa ko da a cikin koyarwar annabi daya akwai bambanci tsakanin sallar zaman gida da sallar tafiya mu anan cikin shirin manzala sallallahu alaihi ko bambanci tsakanin salloli guda biyar da yini da sallar tarawihi ko bambanci tsakanin sallar gawa da kuma sallah wanda take ba ta gawa ba da amma sunan su mai sallah suna iya canjawa ta fuskar kaifiya suna iya canjawa ta fuskar adadi amma dai sallah wato ginshiki ce kamar da kuma bayar da zakka wato zakka ita ma wato mun yi tarayya tsakanin mu da su wajen zakka sai dai ma iya can bamban wajen annisa nisabin mu shine nasu ko akwai bambanci ma iya can bamban wajen waɗanda za a baiwa jihatu safi kenan wato ma iya can bamban kuma wajen gwargwadon abin da za a fitar nawa cikin nawa amma dai akwai zakka a cikin addinin su akwai anan to kuma kaga ikhlasi da shi Allah ke karba aiki sannan sallah kuma ita ce shugabar abin da ake kira al-ibadatul badaniyya dukkan ibada ta gangan jiki sallah ce sannan kuma zakka ita ce shugaba ta abin da ake kira al-ibadat al-maliyya ibada da ake yi da kuɗi zakka ce shugabanta a sai an bata waɗannan ababai guda uku lalle suna da muhimmanci lalle musulmi ya cewa bai sakaci da su ba musulmi ya zanto mai ikhlasi tsakaninsa da ubangiji musulmi ya zanto mai tsayar da sallah musulmi ya zanto mai ba da zakka gurgurdan yadda a musulunci ta ce ba gurgurdan yadda ransa ya riya masa ba ubangiji ya ce innal ladzina kafaru min ahli alkitab lalle waɗanda suka kafirce cikin ahli kitabi wal mushrikina da su da mushrikai fi nari jahannama khalidina fiha suna cikin wutar jahannama za su dawwama a cikin ta har abada ulaika hum sharrul bariya waɗancan kan su ne sharrun bariya wato mafi sharrin halitta akan ce albariya akan ce albari'a ko wace kira'a ce mutawatira sharrun bariya mafiya sharrin halitta innal ladina amanu wa amilus salihat amma lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari ulaika hum khairul bariya ka su ne khairul bariya wato mafiya alherin halitta kenan wato kenan aka ambaci sharri dan mutum ya nisance shi aka ambaci alkhairi dan mutum ya kusance shi mutum ya tabbatar bai kafirci bai tabbatar bai shirka ba mutum kuma ya tabbatar yayi imani kuma ya tabbatar yayi aiki na gari sai Allah ya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وبلغوا جزاؤهم عند ربهم sakamakon su yana wurin ubangijin su ana nufin su waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wannan sakamakon su dake wurin ubangijin su shine jannatu adanin aljanna ta zama akan ce adana ya adinu ai akama bil makan idan mutum ya zauna a wuri al'adin wato zama kenan na dindindin tajri min tahti al-anhar na gudana karkashin gine-ginanta khalidina fiha abada za su dawoma a ciki har abada radiyallahu anhum wa anhu wato radiyallahu anhum ubangiji ta'ala ya yarda da su wa anhu su ma sun yadda da shi ubangiji ya yadda da su ta hanyar da'ar da suka yi sun yarda da ubangiji a matsayinsa na ubangiji abin bauta a matsayinsa na wanda shi ake kadaita da ibada sun yadda kuma da sakamakon da wato ainihin yayi tattali a gidan aljanna Allah ya sa wa wato sun yarda Allah Allah ya yarda su zalika liman khashiya rabba zalika abinda aka ambata dinna na aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima da dacewa da yadda ubangiji liman khashiya rabba to wannan yana tabbata ne ga wanda wato ainihin yi tsoron ubangijinsa liman khashiya rabba ay khafa iqabahu fantaha an ma'siyati wanda ya tsorci ubangiji da haka ya daina aikin ko ya tuba wattaba'a ma amarahu bihi bittiba'i ya bi abin da Allah ya umarce shi da ya bi wa lam yatakabbar an ittiba'il haqqi inda zuhuri bai yi girman kai ba lokacin da gaskiya ta bayyana a gare shi a'a ya bi ta wannan shine khasiyar rabbu anan da zo daura abin ibna da yace yi zalla zalla kafaru min ahli kitabi wal muslimin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum sharrul bariyah innal ladina amanu wa amilus salihati أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات وعدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا wato wanda ya mutu aka ce khalidi na ha ba sai abada ba wajen yan aljanna aka ce khalidi na ha sai kuma aka ce mai abada wannan abada din da ba ambata ba a nan ka iya aro ta a wuri ومن يعص الله ورسوله فان له دار جهنم خالد فيها ابدا حتى اذا راوا ما يؤدون. فرزوا كتشكر لك يا الخلود ينا توكر معنا دوما سنة الخلود ينا توكر معنا المكس الطويل زما دكتي to dan kar wani wata rana ya ce maka ai yan wuta ba za su dawo ba tun daga an ce na fiha ba a ce abada ba yan aljanna ne za su dawo da an ce khalidina fiha an ce me abada sai ka ce abinda ba faɗa ba nan an faɗe shi a wani wuri alquran yufassiru ba'dahu ba'dan wa yasrahu ba'dahu ba'dan za mu ke cikin suratul zalzala kai tsaye sura ta 93 kenan akan ce mata suratul zilzal akan ce mata suratul zalzala sura ce wata take madaniya ita ma kamar wata tana da ayoyi guda takwas tukhbiru an kayfiyatu furujin nas min quburihim cikin abin da suke bada labari akwai bayyana yadda mutane za su fito daga cikin kaburburan su ba a sai dan tashin kiyama lil hadd ala amal al khair mahama qalla hakan kuma dan azabar da mutum wajen aikin alkhairi ko bin kankantarsa wa tahziru an kulli sharrin kazalika sannan ko mutum ya nisanci sharri shi ma komin kankantarsa tun da dai mutum zai fito za a yi musu hisabi kaga duk wanda yake tunanin haka ya kamata ya jaddada aiki kyakkyawa ya kuma kokarin karanta munanan ayyuka Allah mana gaban ka Bismillahir Rahmanir Rahim إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذروة شرا يرى وبينت إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا أتى جرجر ذكاكا زلزالها جرجزا ورتا بأكل بدا جرجزا ورتا نفرق دي الزلزلات والزلزال حين تحريقها الشديد almunasib li izamiha wato babbar girgiza irin wanda ta dace da girman ita ƙasa ɗin, malamai suka ce an ce zilzalaha tafkhiman lizalzala dan girmama wato girgizar cewa ta banban da wanda dan adam ya taba shi duk wani girgiza da aka taɓa yi a farkon duniya zuwa yau ko wanda za a yi nan gaba wanda ba ta iyama kiyama ba an yi ta dai a wani sashi na duniya wani sashin ba su san an yi ba an ba da kafar watsa labarai ba amma wanda za a yi ta ranar tafin kiyama kuma kowane sashi na kasa sai ya sani ka ga girgizar ta wannan ranar ce ta da banci shi sa aka ce zilzala ba zilzal din da kuka saba ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim abu ne mai girma wanda yake gizo ta ta babban da wanda aka tabbaci yau mata auna hatta da hadu kullum a cikin. amma har arba'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nas sukara wa hum bi sukara azabar azab Allah shadid wato kan girgiza ce babba shay'un azim domin dukkan girgizar da za ta sanya wato mace mai tayarwa ta manta da ɗan da suke jarwa, ta dagala ta dimauta har ma ba ta san yana tare da ita ba haka kalma abu ba an kusan yadda uwa take san ɗanta wa tadau kullu zaka hamlin hamlaha girgizar za ta dukkan ma'abutar juna biyu za ta haife abin da ke cikin ta ko ya kai watannin haihuwa ko bai kai ba dan mutum ya shiga ta shiga taitayensa yayi guzuri wanda ya dace ta hanyar imani da kuma aiki na gari idza al ardu zilzalaha shin idan ka san me zai faru da aka girgiza kasa iyakacin girgiza wata ko girgiza irin wadda ta dace da ita wa al ardu athqalaha idan kuma kasa ta fitar da athqalaha kayayyakin nauyinta athqal jam'i ne na athqalu athqalu kayan nauyi guda daya athqal jam'in ta kenan kamar ka ce himl ahmal haka kuma Sikiru, askal da alhimlu da asikru wato kenan daidai suke ta fuskar wazani da ma'ana wazanin kalmar ɗaya ne ma'anan ma ɗaya ne akhradat al-ardu athqalaha idan kasa ta fitar da kayayyakin nauyinta menene kayayyakin nauyinta hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga Abu Hurairah Allah ta kare da gare shi yace manzo Allah ta tartibul ardu athlal kabidiha amsal al-uswan min al-dhahab wal-fidda kasa za ta fitar da dukkan kayayyakin da ke cikin ta masu tsada kai ka ce waɗansu gingima gingiman duwatsu na zinari da azurfa za ta yi amansu ta fitar da su fayadiqul ko ya yaqulu fi haza wanda ya kisan kai ya kashe wani ya ɗauki dukiya zai zo ya ga dukiyar da ya kashe wani dan ita yana cewa yanzu dan wannan ne ne kisan kai ويجيء القاسر فيقول في هذا رحمي wanda ya yanke zumunci saboda zuciya, ga dukiyar a gabansa kasa ta amayar da ita yace yanzu dan wannan ne na yanke zumunci na wa yajibu sariqu fi qulu fi hadha quti'at yadi barawa zai zo ce yanzu dan wannan ne aka yanke mun hannu duk za su faɗi haka sun ba ya da'u na ya la ya'khuduna minhu sannan koya ban dukiyar a wajen ba zai yi komai a ciki ba lokacin amfanin dukiya ya daga ya duniya wato za a nuna mutum wannan dan ya tuno irin ta'addancin da yayi kuma ya dace da ayyukan hisabi shi wanda aka yi cewa hannu in ta hanyar haddi ne to ai ba za Allah ya bayyana cikin hadisi sai ni cewa al-hudud kafara haddi yana zama kafarar mutum amma dai Allah kalle ya ga abin da yayi saboda shi ya hannu a duniya an tsoro da shi dan Allah baya kyale komai zai halarta da komai wanda kuma ya kisan kai gashi nan zai ga dukiyar da ya kisan kai da ita ya ware gidan wani ya tafi gidan wani ya kashe shi don saboda wannan dukiyar ya tare wani adadi ya kwace ya harbe shi ya kashe shi don saboda wannan dukiyar ga dukiyar ka ka cikakkiyar kai da kenan kafin shi a ce da shi wannan dukiyar da ka kisa shi shi da kai zai ce fi ha za ka tafi dan wannan wani kisan kai ma'ana shi kansa ya zama balli insanu ala nafsihi basira wala wala qama azira da haka dole sai mutum ya sa dangana ya kai zuciyarsa ne sa. kare ya rayu akan ta'addanci don ranar tashin kiyama ga irin fallasar da za a yi masa kenan na daga cikin asalaha ababai na dukiyoyi da ke koya a cikin ta ta yi amince malaman tafsiri kuma suka kara da cewa da mutane da ke cikin ta da aka binne duk kasa za ta fito da su wannan haka ne duk kasa za ta fito da kowa da kowa domin a yi wa mutane hisabi farkon wanda kasa za ta tsage ya fito shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi shine wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha kuma dan adam zaka ji ya ce ma laha shin me yasa me ka ita wannan kasa din ma'ana tana yin abin da ba shi muka saba gani ba lokacin muna duniya ya manta da cewa hukuncin hukuncin da ake ciki yanzu sun sha bamban da duniya Hukuncin hukuncin lahira ya samu kansa ciki da haka kasa ma za ta ɗabi'antu da ɗabi'antu za su yi da yinin zafin kiyama abin da ba ta saba yi ba za ta yi يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يومئذ تحدث أخبارها wannan rana ƙasa za ta ba labarukanta za ta ba da labarinta da za ta bayar shin bilisanil hal ko bilisanil maqal idan an ce bilisanil hal wato ƙasa za ta yi magana da furuci da kalmomi a jita kamar yadda kake magana da harshen ka da bakin ka idan an ce bi lisan al maqal wato yanayin ka kamar zance take yi abinda kake nunawa cewa ya ko mutane lokacin ta tashin kiyama yayi dan haka ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ma'ana in ma ta hadda bi lisan al hal in ma ta hadda bi lisan al maqal yau da su hadda su asbaraha bi an rabbaka aw hala cewa ubangijinka ne ya masa umarni sai haka auha laha aka ce auha ilaihi da kuma auha lahu dukkan su da abin da ake nufi amarahu yayi masa umarni ko a share ilaihi bi kaza yi masa nuni cewa yayi kaza fa kharaja ala qawmihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu mufradan wa ashida wa auhayna ila ummi musa kaga auha din yana yin ta'addi da ila yana yin ta'addi kuma da billah bi anna rabbaka awhala yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan wato duk waɗannan ababai za su faru a ranar tashin kiyama dan adam zai ga canje-canje irin waɗannan kasa za ta fitar da duk abin da ke cikin ta kamar idan kuma dawa man karanta makamancin wannan da abin da ya kamata shi a farkon idan sama wa musakkar wa idza al muddat wa alqat ma fiha wa takallat alqat ma fiha Wata kallar ta fitar da duk abin da ke cikin ta wata kallar ta zama empty ba komai duk abin da yake cikin ta na ma'adani na dan adam na dukiya ta fitar da shi waje shi ne asalin fil a asqal haka wancan ya kara maka bayani alqad ma biha wa takallat yawma idan yasdurun nasu a wannan rana mutane za su koma ashatan kashi-kashi ko daban-daban Yadda yaddubu aka ce sadara an kaza idan ya dawo daga wuri kaza ai in farafa an kaza sadara ma'ana in farafa an kaza ke to idan su yaddubu na ku mutane za su koma ma'ana za su fito daga cikin kabarbaran su zuwa farfajiyar da za a yi hisabi filin da za a yi hisabi yadda yaddubu na su ashtatan liyurau a amada za su fito a a ashtat dalili ne na shat shat shine mufradin kalma din ashtat ya zanto kashi kashi kenan ma'ana tawaga tawaga dan ga munai wanda suka yi fice da jihadi dan ga munai da suka yi fice da eh, sallar dare nan ga munai da suka fice da kashe dukiya nan ga munai da suka fice da karaka da aska sannan kuma can ga kafare da suka fice da kafirci can ga wanda suka fice da shirka can ga wanda suka fice da kaza can ga wanda suka fice da zina can ga wanda ya fice da sata can ga wanda ya fice kaga askar kenan yasduru nasu kenan min quburihim attatan za su fito daga cikin kaburburan su kashi kashi ko wata tawaga da irin irin ayyukan su usul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillah wato za su fito kashi kashi to wannan fitowa kashi kashi saboda mai yiwuwar a amalakum dan a nuna musu ayyukan su wannan ita ce hujjar da wa'ansu malamin tafsirin suka ce yasduru nasu kenan fitowa wajen kaburbura dai idan sun fito daga wajen kaburbura sai a je inda za a yi hisabi to anan ne bi rawa a bada amma an kuma malaman tafsirin suka ce a'a yazdurun nasu mutane za su dare su baje daga wajen da aka yi hisabi a shafan kashi kashi dan kowa ya tafi wajen sakamakon sa fariqun bil janna wa fariqun fil sa'ir suka ce hujjar sa anan dan an ce usul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillahi ya katabi fa haduhum ila siratul jahim ku kora zuwa ga tafarkin zuwa wuta zuwa ga tafarki da zai kai su a kan nan an dare daga wajen hisabi zuwa wurin sakamako to amma Allah ya rawa malamin zai iya dauka ma'anar eh an fito daga cikin kabari a zo nan wata kuma ta dauki ma'anar an fito daga wajen hisabi domin a tafi ina wurin sakamakon dan adam wato da ya dace shi wanda Allah wuta Allah ya tsare mu ko aljanna ubangiji ya sa mu cikin ma'abutan ka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara dukkan wanda ya aikata alkhairi gurgudan kawai zarra to zai gaishe wa man ya'mal mithqal dharratin sharran yara dukkan wanda ya aikata gurgudan bayan zarra na sharri shi ma kuma zai gaishe abinda ake nufi da wannan dukkan wanda ya aikata alkhairi zai gani ma'ana zai ga sa dukkan wanda ya aikata sharri zai gani shi ma zai ga sakamakonsa wannan na nuna girman adalcin ubangiji wannan kuma na nuna aikin alkhairi ko kankantar sa Allah baya manta wani sannan aikin sirri komin kankantar sa ba ubangiji ta Allah baya manta wani wa nadaru al-mawazin al-qisṣa li yawm al-qiyama fa la tuzlamu nafsun wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasbi ubangiji ya ce za mu sanya sikeli na awan ayyuka waɗanda suke cike da adalci ba wata rai da za a zalunta wani abu wa in kana misqal habatin min khardal atana biha ko da abin da mutum yayi gurgudan kwayar komayya ne za mu kawo gurgudan kwayar komayya na alkhairi ko gurgudan kwayar komayya na shari ya bunne ya inda ha in taku misqal habatin min khardal ma takun bi sakaratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir ubangiji da Allah latif ne masanin kohiyin lamarra sannan kabir gwani dangane da sha'anonin bayansa ya san abin da kowa ke wato ya kuwa wannan dai na nuna cewa kar mutum ya saka san aikin alkhairi ya raina sannan kuma kar mutum ya dauka cewa aikin shari kuma ya dauke ta a wofi ko mun kankantar sa manzo Allah ya ce da ummuna Aisha Allah ya gane ta a gare ta ya Aisha tu iyyaki wa muhaqqaratil a'mal fa inna laha min Allah taliba ki kiyayi ayyuka waɗanda suke renawa na aikin zunubi kar ki rena aikin zunubi ko mai dabbatar sa fa inna laha min Allah taliba akwai mai bibita daga Allah wanda Allah ya wakilta shi ya bibita idan an yi rubuta ashe kar ka aikin sharri ya dabuwa lallai kai kokarin tuba daga sharri komai danganta sa sannan kuma karkare na alkhairi ya kamata ka yi shi manzo Allah ya nuna kananan zunubai da mutum ke rainawa sai buga misalin yadda za a Ya ce misalin kananan zunubai da kuke rainawa kamar matafiya ne suka yi tafiya suka yaji zango a wuri za su dafa abinci babu itacen dafa abinci sai shugaban ayar tafiya ya ce kowa ya je neman mai kiran itace daya ko sanda daya ko tsumangiya daya ya kawo sai mutane suka tafi kowa nemo kiran itace daya dai dai dai dai da suka tafi suka yawa har suka wadatar da yadda aka dafa abincin da ya nuna aka ta aka tafi yace to kamar haka ne kananan zanubai da mutum ke gana ke taruwa dai dai dai dai dai har su jefa mutum cikin wutar jahannama da haka dai kuma ya wani tsari sai kai da jira wa man ya wani tsari zarrafi sharra jira sallatin a sura ta gaba suratul adiyat suratul adiyat ita ce sura ta ɗari sannan kuma ayoyinta goma sha ɗaya وموضوعها الرئيس محاربة الكفار بالإغاثة والقوة وباللسان والتخويف لإزالة سوء أعمالهم daga cikin abin da surar take nunawa ta hanyar ishara tsawon ba karara ba wato kai hari ga kafirai a kai a ta kai hari والقوة لكم تتلي نقلتي وباللسان كم على يكيس بهالتي والتكويف دلالة ندسو لإزالة سوء أعمالهم دعا قبوتا لدمونا أيو كنسو أكوى دمونا أيو كنسو نعم الله يكيب بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقدير قلنا سورة آية تقدم فرقوا لتوا في الرجل تعالى والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها al'adiyat daga ada ya adu ne da an ce al'adiyat dabbobi waɗanda suke gudu sannan dabhan wato suna wani kungi a sakamakon gudu din lokacin da dabba take gudu doki ko rakumi idan gudun yi gudu za ka rinka jin wani kara na fitowa daga kirjinsa daga bakinsa ina wata fahimta wannan shine dabhan daga rabaha yadbahu dabahan dabaha fi libadin kalmar yadbahu mudari adabhu shine wannan kukan ciki da ke fitowa lokacin da dabba ke gudu musamman doki ko rabu falmuriyati qadhan wato na nufin waɗanda suke tayar da wuta domin daga wariya ne alwariyu sai da kyasta wuta lokacin da wani abu ya taɓa wani abu wuta ta kashi falmuriyati waɗanda suke ƙyartar da wuta da kofatansu kada han kaga hasken wuta din alkadahu anan ana nufin hasken wutar ko tartsin wutar lokacin da doki ko kuma yake gudu mai tsanani idan kofatan ka yadda ki kan tamfar dutse ko kan wata kankara ko ainihin abin nan duwatsu kanana irin wannan za a kamar kyandun wuta yana kaji da haka al-muriyati su dabbobin da suke tayar da kadahan kyandun wuta da kofatan su kenan fal mubirati daga azara yudir al-izara shine kai hari fal mubirati masu kai hari subhan a lokacin asubai to anan da kullu wal adiyat da fal muriyat da fal mubirat dukkanin su sifa ne kenan akwai al-mawsuf din wanda an shafi tunda alalati ya halitta a shafi al-mawsuf a kawo tufa. ya halitta a kawo tufa a kyale mawsuf wa ma min al-munquti wan na'ti uqil yajuzu harfu abin da a iya hankaltar sa sawa'un an-na'at ne a iya shafi shi ko al-munqut ne a iya shafi shi to shi ka wajen kaddara sahibu sifa din mai sifar to shi da sifa din suka safani wadanda suka ce wal khayril adiyati ake nufi wal khaylil muriyati wal khaylil mughirati sai zanto wal khaylil adiyat ina rantsuwa da dawaki waɗanda suke gudu zabahan sakala fitar da kukan ciki fal ana nufin fal khaylil da dawakin da suke kyantawa da kofatansu kada kyallon wuta yayin da suke gudu fal ana nufin fal khairil da dawakin da suke kai hari subhan a lokacin asubahi ma'ana ubangiji ta ala na rantsuwa da su da waɗanda suka ce abin kaddarawa da shi ne mai doki waɗansu kuma suka kaddara suka cewa ana nufi raƙuma wal ibil al adiya fal ibil al muriya fal ibil al mugira ko ne ka kaddara raƙumi ko ka kaddara doki amma da me aka fi yawan jaki idan za a yanki in dai yawa dan shi za ka faɗa in ka wani garin wani zai kalli karatu bi ko ba ba yawanci a yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira sabon sa kan da bi a kan kuma abinda wannan suka zo da shi kenan suka ce abin hawan larabawa lokacin da wannan sura take sauka wato abin hawan su kayan safarin su mafi muhimmanci shi ne rakumi sama da mai doki to amma ma iya haɗe mu ce ana nufin dokin ana nufin rakumin ya zanto da dukkan wani abin hawa da za a yi amfani da shi wanda yake da waɗannan sifofi wajen yin yaki wato sai zan to ubangiji ta ala na rantsuwa da dabbobin da aka tana da su dan ayyarki da su waɗanda ɗabi'ar su ne wato a yi amfani da su na farko za a sa a fita a guje za a a cikin gudu ake kai hari na ka'an kura bihi wannan bihi din suka ce ana nufin bilmakanin ladika kunna bihi wato a wurin da suka kasance a wurin ko kuma bihi ai bi zalika zaman sai zan to bihi abdamir na kuma zuwa game subhan da aka ce kalmar irati subhan suka tayar da kura a lokacin asubahi ga ragowar duhun dare bai kau ba ga kuma kura su murzu kaga abokanan adawa da aka kai musu hari sai samu kansu cikin mai tsoro da firgici matsanci fawasatna bihi jama'an fawasatna sannan dawakin suka shiga tsakiyar jama'an taron abokanan adawa sawa'un taron su ga sun taro wuri guda ko garin su dan nan ma wurin taro su kenan ko sansanin su in suna barikokin su na sojoji lokacin da aka kai musu wato wannan hari kenan da dai jama'an din kenan a tsakiyar su kenan fa wato suna bi jama'a ma'ana rantsuwar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi da dawaki a cikin wannan sura ba wai rantsuwa ce ta dawakin kadai a matsayin su na dawaki ba dawakin da suka hada waɗannan sufofi da aka ambata ina fata an fahimta shi sun fita a guje shi suna tayar da kyallon wuta ga shi sun kai hari lokacin asubahi ga kula ta tayar ta an shiga tsakiyar abokan adawar da su to shine abin da malamai yake so ce wannan kamar isara ce ta zafarar da mutane dangane da mai jihadi amma kuma za mu ga suratun da yake mai kiyace a lokacin babu jihadi sai da ake isara din kafin jihadin wato ainihin yaso innal insana li rabbihi lakanut وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد yadda ubangiji ta ala ya rantsa ya rantsuwa guda uku sai jawabul kasam din shi ma ya zama guda uku wal adiyat dhabaha rantsuwa farko kenan fal muriyat qadaha ta biyu kenan fal mughirat subha ta uku kenan amma fa atar nabi na ka fa su da bihi dan an wannan balan tuko ne na mai na fal mughirat subha to da haka menene jawabul kasami shine innal da rabbi rabbih lakanun kaga an sarran suwa farko kenan wa innahu ala zalika latahid an sarran suwa ta bikin, kenan wa innahu li hubbil khairi lashadid an sarran suwa ta uku kenan inda an kawo jawabul kasami ɗaya ma ya wadatar sai ya zanto rantsuwar farko ita ce rantsuwa da ta biyu ta uku da ta zama mai taukidi to amma inda abin rantsuwar guda ɗaya ne zai zama taukidi to amma a iya rantsuwa guda uku dan tabbatar da abu daya a iya rantsuwa guda uku don kore abu daya sannan a iya rantsuwa guda uku kuma kowanne ya kawo masa jawabul kasar din sa nan kaga yana cikin wanda aka kawo wa jawabul kasar din da yawa amma misali wazariyati zarwa fal hamilati wikra fal jariyati yusra fal muqassimati amra rantsuwa ne kenan hudu amma jawabul kasar sai aka ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina lawaqi' dan har da ka bada kwari sosai ko baka tuno ba da wuri da nace inna ba tuwa da sanin zulma ku duk sun fice lawaka inna ba tuwa da sadiq wa inna ad-dina lawaka kaga ayyuran suwa guda hudu amma jawabul kasab ya zama guda biyu kenan ma'ana in mutum bai farga ba sosai ba na nufin ba ku da kwarin har da insha Allah kana da kwari Qur'ani yana da mu'jiza ko ka haddace da kwarin ya haka kare innal insana li rabbih la rabbih la dan adam li rabbih game da ubangijin sa la kanut mai yawan kafircewa ne mai yawan bijirewa ne akan ce kanada yaknudu wato ana nufin bijirewa da kafircewa kafircewa ni'imomin da Allah ya masa Allah ya yi masa ni'ima baya goje masa wa innahu ala zalika latahid wa innahu lalle shi shiwa dan adam kenan ala zalika bisa ga kafir ce wanda yake wa limomin ubangiji la shahidu shi mai shaida ne akan haka ma'ana zai bada shaida akan ranar tashin kiyama al yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yawma tashhadu alaihim alsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun la shahid din kenan ba kamar yadda wadansu malaman tafsiri suka ce wa innahu dhamirin na koma zuwa ga Allah wa innahu lallai sai Allah la shahidun mai bada shaida ne akan kafir ce wanda dan adam da a nan gurin sunan ubangiji bai riga gabata ba a cikin wannan sura ko ba haka ba da ka wa innahu damirin zai fi koma ne zuwa ga al-insan sai zan to da shahidul ma'ana shahidun ala nafsihi bidalika wa innahu kuma sun yadda gaba daya anan innahu lamirin anan yana koma zuwa ga dan adam to tunda haka ne dan me zamu tawzi'u dhamair bila mubarrid ba za mu wanda a zamirai ba sai mu da tafiya tafi ala na sakan wahid sai muna da hujja kwakwara wa innahu li hubbil khair li hubbil khair la shadid kuma lallai shi dan adam dangane da san dukiya yana da tsananin san dukiya shadid mai tsananin san dukiya ko da shadid bakhil kenan da aka ce al-shadid ko al-mutasaddid ko al-mutasaddid wato ana nufin mutumin da yake da rowa aral mauta ya tamul kirama wa yastafi aqilata malil fahish al-mutasaddidi ma'ana al-mutasaddid ma'ana wanda yake da mai tsananin rowa wa innahu ala zalika la shadid wa al-hubb al-kharika la shadid وانه لحب الخير الشديد كان ادم من سنن صور لي من الدوكيا كلا بل تحبون العاجله وتظنون الاخره الخير انا في الدوكيا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه الوالد والاقرب بالمعروف ان ترك خيرا اي ان ترك مالا افلا يعلم اذا بؤثر ما في القبور shin ba idan masana ne mai zai faru ne za bu usra ma fil qubur idan an fito abin da ke cikin kaburbura bu usra an tono an fito da abin da ke cikin kaburbura wa hustila ma fi sudur kuma an rarrabe abin da ke cikin kirazan mutane abin nufi abin da ke cikin zukatan mutane an rarrabe tsakanin wanda ya kunshe imani a zuciyarsa da wanda ya kunshe kafirci tsakanin mai ikhlasi da mai nifaka koriya yawma tubulat sara'ir kenan ranar da za a fallasa asiran mutane a bayyana asiran mutane wa hustila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhil lakabir inna rabbahum lalle ubangijin su mutane bihim game da su yawma izin a wannan yini na ranar tashin kiyama la khabirun hakika mai ba su labari ne subhanahu wa ta'ala ma'ana dai wannan sura ta yi isara zuwa ga jihadi kafin zuwansa ta yi isara zuwa ga masi'a na ubangiji ne rantsa da duk abin da ya ga dama kuma ta nuna abin da Allah ya rantsuwa dan ya tabbatar da shi shine halayyar dan adam ta yawan bijirewa ubangiji da kafircewa neman ubangiji an faɗi wannan ba dan kai ba sai dan kai kokarin fita daga wannan mummunan ɗabi'a da kuma tsananin san dukiya ga mara dan adam an faɗi wannan ba babun yabo bane babun zargi ne kowa na san dukiya amma ya za ka yaki zuciyarka ka yaki zuciyarka ka ga san zuciyarka san dukiyarka bai kika ga halaka ba to sai sura ta gaba suratul qari'a suratul qari'a makkiya ce ita ce aya ta 101 tana da ayoyi 11 mai Allah ce بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهل المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدواك ما هي نار حامية wato ita suratul qari'a kamar da muka faɗa ayat ta goma sha ɗaya sura ce da aka yi sabani kan cacin makiya ce ko madaniya amma malamik dinta na nuna cewa sura ce makiya zancen da ya fi inganci sura ce makiya ba madaniya ba an gane ko waɗansu sun ce madaniya ce tana kunshe da aya goma sha ɗaya kuma babban abin da take karantarwa ma ne ce fahiyar wa'azi wa takwif ya hawa al-qiyamah والحظ للقيام بعمل الطاعات لتثقيل الميزان يوم الحساب يوم الحساب وتتنا kunshi da wa'azi da tsoratarwa dangane da ababen da za su faru ababen firgici na ranar tashin kiyama sannan tana kwadaitarwa dangane da yin aiki na da'a dan mutum ya nauyaya sikelin sa na awon ranar tashin kiyama ubangiji ce alqari'a mal qari'a lafazin alqari'a suna ne daga cikin sunayen tashin kiyama an ce mata alqari'a ayillati tatra'ul qulub bi ahwaliha wato tana kwankwasar zukata saboda ababen jin tsoro da ke cikinta daga qara'a ya qara'u qara'an alqara'u shine kwankwasar abu bubbuga abu da haka ita mata alqari'a mai kwankwasa zukata wato mai sa zuciya ta firgita ta dimota mal qari'a me ake kira alqari'a wato wannan dan kambama girmanta shi yasa aka yi wannan alamar tambayar wa ma adraka mal qari'a sannan me ya sanar sheka abinda ake kira al qari'a kamar dai da muka faɗa al qari'a suna cikin sunan tashin kiyama waɗansu malaman tafsirin kabe da nan ma da yayi isara sun nuna al qari'a wato busa ta biyu wadda kowa zai fito daga cikin kabari ita ce wato al qari'a amma wadanda suka ce ranar tashin kiyama ita ce al qari'a wannan idan mun ɗauka cewa busa biyu za a yi amma idan mun dauka busa uku ce za a yi to kaga wato busa ta ukun karshe ta bi ita ce wato ta uku kenan domin akwai nafsatul faza'i busar da za a yi wanda kowa zai firgita fa a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wa kullun atahu dakhirin to so sunan sannan kuma akwai nafsatul sa'q wa nufisa tasawfa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi wanda kowa zai mutu kenan daga nan sai wanda za a tashi nafsatul qiyam da rabbil alamin thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru albihim ko mu ce kiyama ko busa ta karshe wanda kowa zai tashi yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsut wato alqari'a din kaga wannan kila za ta zanto munasaba ta cewa alqari'a ta hasulu yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsut wato busar ta biyu za ta faru ne ranar da mutane za su kasance kalfarash kamar kwarika almabasus wanda suka sarwarce kamar yanzu idan ka kunna fitila lokacin damina za ka ga kwarika sun zo sun zage ko ka kunna wuta ne sun zo sun zage to amma ba a jere suke ba ba su da sahu ɗaya da suke bi wajen tafiya irin yadda turuwa suke bi sahu ɗaya wannan yana nan wannan yana nan sifar yadda kwaruka suke lokacin da suka zagaye hasken wuta haka sifar tashin mutane wato wajhu shabhi din shine a tarwata kowa bai san ina zai nufa ba kalfarat kamar kwaruka almabsus wato anashin waɗanda suke a barbade wa takunu aljibal kal'in almanfush duwatsu kuma su kasance kamar auduga almanfush wadda aka fitar da kwallon da ke cikin ta wato ba su nauyi kenan wata aljibala ta hasabuha jami'atan muhiyatan marra ina jin lokacin da muka karanta an mai tsalun mun yi bayanin yadda duwatsu za su karkasu gida gida ko su zama kaza ko su zama kaza ba sai na maimaita abin da na faɗa ba a nan gudu wato a mataki mataki za a dauke su har su zama matakin karfi da Allah ce wasu yuratul jibalu fakana saraban asrabu kuma shine lafiya to kaga lafiya din ita ce marhala ta karfi amma akwai marhala ta annas za a nike su an gane ko wai sadunaka aljibal fa kulliyan tifu harabbi nasfa bayan an nike su sun riga sun zama binan fa ya zarha ka an sassafa latar to daga nan sai su zaman to kuma wato ainihin ta tahsabu ha jamil tamhiya tamurru marra sahab sannan kuma daga baya kuma za su radu jibalu fa kanat saraba kamar da ne bayani da ta fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya dukkan wanda ma'aunansa suka yi nauyi fa huwa fi 'ishatin radiya to lallai yana cikin rayuwa wadda take a bar yarda ay mardiya kenan fa'il bi ma'ana maf'ul wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi rauni ba su yi nauyi ba saboda ba aikin alkhairi ta tare da shi fa ummuhu hawiya mazauninsa ita ce hawiya lafazin ummu wato kenan mazauninsa an kwatanta wuta da cewa ummu dan saboda mazaunin yaro a farkon rayuwarsa kafin ko ina shine jikin uwarsa yana cikin ta sannan ba an haife shi ko yana kan cinyarsa ko yana gadon bayan ta to ma'ana yadda uwa take kunsar danta a ciki yana jariri haka jahannama za ta kunshi wancan wanda ma'aunansa suka zanto ba su nauyi Allah tsari shine fa ummuhu hawiya hawiya din suna daga cikin sunayen jahannama a ce mata hawiya to kuma an ce mata hawiya domin mutane suna surmiya a cikinta an gane ko akan ce hawa ya hawi idan mutum ya surmiya cikin abu ya fada a ciki an gane ko fatattahu sayru aw tahwi bi hirrihu fi makanin sahih idan iska ta kado da abu ya fado kasa ke fa ummuhu hawi wa ma adraka ma hiya me san da kai menene hawiya idan ma baka santa ba dai ta ce narun hamiya wuta wadda take da tsananin zafi wadda take da tsananin kona manzo Allah ya bayyana cikin hadisi sahihi yace wutar da kuke gani ta fita duniya din nan kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira kowane kashi ɗaya daidai da makurar ƙarshe na wutar duniya din har so saba'in to ko wutar duniya kawai aka ce da ita za a yi azaba ai abin ba garbi bane balantana anin so saba'in ko Allah ya tsare mu sura ta gaba ita ce suratul takasur suratul takasur sura ta 103 kenan sura ce makkiya kuma ayoyin ta guda takwas a sura ta 102 ko 102 na 102 surorinta guda ayoyin ta guda takwas ne mawdu'uha ar-ra'is an-nahyu an nahyu an tabahi bi kasrat al-amwal babban abin da sura take karantarwa hana mutane yin takama da yawan dukiya at-tabahi irin kafafa da dukiya an gane ko bi kasar al'amwali wa nafar dan mutum yana da yawan dukiya ko yana da ko shi dan dangi ne wa munasabatuha lima qablaha dhammul lahina wal mustaghilina an al-qiyamah dangantaka da ke tsakaninta da surar da ta gabata in da ta gabata tana faɗakarwa dangane da lahira to wannan surar kuma za ta ja hankali dangane da masu shagaltuwa ga ita waccan lahira din wato wanda sun fi shagaltuwa da duniyar su nan ba ruwansu da lahira sun kawar da kai gabarinta mala yake manzo Allah ce ala yafsiu ahadukum an yaqra alfa ayatin fi kulli yawm shin dai ku ba zai iya karanta aya dubu ba a kowane yini qalu wa man yastati'u an yaqra alfa ayatin yau cikin mu waye zai iya karanta aya dubu a kowane yini kada amma yastati'u an yaqra alhaqu mutakasir shin ɗayan ku ba zai iya karanta alhakumut takasur ba ma'ana idan ya karanta alhakumut takasur daidai take da mutum ya karanta aya dubu wato a cikin alkur'ani a wani wurin da ba ita ba wannan hadisi ne zai shi ma ba nan bai ce ga wanda ya roƙe shi ba ya je hoshi Allah ya kansa da gafara ba dai hadisi ne zai ma'ana dai alhakumut takasur tana jan hankalin mutane dangane su daina kafafa da dukiya su daina kafafa da yawan ƴaƴa ko yawan dangi wannan bai dace ba Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وبنجي رسالة ألهاكم التكاثر لفظ التكاثر wato gasar yawaita ألهاكم يا ya shagaltar gasar in yawan fulotai irin nawa ne yawan motoci irin nawa ne yawan kudi a banki irin nawa ne alhaku ya ci dalta da ku attakasur shine yawaita abu ni ina so in yi daidai da naka kai ma kana son karka in kawo ka wannan na sun yi wannan wannan ya sun yi wannan kaga wannan kusan ita ce rayuwar da mutane suke ciki a yanzu galibin waɗanda suke neman mukamai ba wai suna neman mukamai don su yawa mutane hidima da aiki ba galibi suna nema dan su ne tara abin duniya kuma za ka samu wanda yake son ya tara abin duniyar ba wai dan baya da abin da zai ci baya da abin da zai ta baya da sana'ar da yake tarfa masu riba ne a'a so yake abin ya yi yawa kamar nawa ne Ya fi nawa ne ma yawa alhaqu takasur haka abin ya zigantar da ku hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci al maqabir wuraren banna mutane al jam'i ne na al ko al-maqaburatu kada ce al kana nufin makabarta wurin birnin mutane kada ce al da dhammil ba shi ma dai haka jam'in sa shi ne al-maqabir amma in shi kabari din da karan kansa ana kiransa al-qabru jam'in sa kome al-qubur al ma'ana hatta zurtum al har kuka ziyarci wuraren birnin mutane malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa kiyama za ta tsaya ta yaya tun da Allah ya ambaci zuwan mutum makabarta ko kai shi makabarta da abin da yake da sunan ziyara wanda ya je ziyara wuri ya je ne zama na dindindin ko ya je dan ya dawo ya je dan ya to haka wanda suke kwanci cikin kabari ba zama ne na dindindin ba an je ne zuwa wani lokaci da za a tashi mutane kaga isharar ce zuwa ga tashin kiyama kalla sawfa ta'lamu kalla wannan kalma ce da ake amfani da ta kamar yadda na faɗa muku jiya dan tsawa ma'ana abincin da kuke na attalahi ko attakasur fil amwali wal aulad gasar tara dukiya da yaya kalla ko alama bai dace ba ko zama haka sawfa ta'lamun da sannu za ku sani thumma kalla sawfa ta'lamun sannan dai da sannu za ku sani waɗansu suka ce na biyan tauƙidi ne na na farko waɗansu malaman suka ce a'a taufa sawfa ta'lamun ana nufin indal mauti na farkon kenan sun makalla ta ta'lamun ana nufin ranar tashin kiyama kaga na farkon daban na biyun daban tunda wajen mutuwa akwai bambancin yanayi da mutum ke mutuwa akwai a kansa gwargwadon imani ko rashin imanin imaninsa mamuni cikin kyakkyawan yanayi mala'iku na masa bishara ko ba haka ba alladina tatawaffahum almalaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum amma kaga ko waɗanda suke mala'iku na dukan lokacin da su mutu fa kai bai za ta wafatum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga halin mutuwa shine kalla sauka ta'lamun halin tafiya gobe kiyama sun makalla saufa ta'lamuna haka waɗansu malamai suka ce kafa akwai ka'ida a wajen malamai suka ce idza zara al-lafzu bayna at-tawkid wa at-ta'sis fal aula hamluhu ala at-ta'sis la at-tawkid idan lafzi ya zanto zai iya daukan ma'ana sabuwa kuma a iya ba shi ma'ana ya zanto karfafa ta da yake ba sabuwar ma'ana ba ce to ga ka'ida dauke shi akan sabuwar ma'ana shi ya fi sama da ce tauhidi ne wato daukar ma'anar tauhidi shi fi sama da daukar ma'anar ta'asir shi ya fi sama da daukar ma'anar a tauki wadansu malaman ta suka suka ce saufa sawfa alamun ana nufin a cikin kabari dan a cikin kabari akwai azaba akwai ni'ima ga wanda ya dace ai masa ko wanda bai dace musamman tunda an ce hatta zurtumul maqabira كلا سوف تعلمون ما في المقابر من النعم او العذاب ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامه كده ina ba za mu fahimta waɗannan ma'anoni dukkan su ma'anoni ne kyakkyawa kuma ɗaya ba har ɗaya bace ba da haka a iya fassara qur'ani da su kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin ku saurara ku ji law ta'lamuna ilm al-yaqin da kuna da ilimi ilimi na yaqini law ta'lamuna ilma al-yaqin da kuna da da sani sani ne yaqini nan suka ce ilma al-yaqin a zahiri mudaf ne wal mudaf ilayhi amma ga qaida min babi sifatu min babi idafati ila sifatihi min babi idafati sifa ila mawsufiha abin nufi kalla law ta'lamuna al-ilma al-yaqin wal shi ilmin shi ne ilmin amma da an ce lauta alamu na ilmal qil da kun san sanin yaqini wato sanin yaqini sanin da ake danganta shi zuwa ga yaqini amma sanin da ake siffanta shi da yaqini Allah sa kun gane bambanci ne tsakanin annas wal man'ud da al mudaf wal mudaf ilayhi to ma na daukar shi a wannan cewa min ba babu idafati sifa ila al mawsuf to wannan yafi la tarawunna dalil inda ake kuna da ilimi na yaqini wato ya kan kama a cikin zuciyarku wanda ba kokonto ko shakka a ciki la tarawunal jahim da kun yi kamar ku tsinkayo wutar da jahim kuna daga nan duniya thumma la tarawunnaha aynal yaqin sannan lallai wato ainihin la tarawunnaha za ku ganta aynal yaqin haƙiƙanin gani na ne. wannan fassarar da na yi ita ce fassarar da ta fi shahara ina nufin a kasar hausa idan kana sauraron dukkan masu tafsiri abin nufi sukan ɗauka lauta alamu na ilimin yaƙin da kuna da ilimi na yaƙini sai ya zanto mai latarawun wannan da shi ne jawab na lau inda kuna da ilimin yaƙini to da kun hango wata jahannama to amma wannan a ka'idar tafsiri shine mafi rauni jawabin laudin goge shi Lauta law da ilmal yaqin da kuna da ilimi na yaqini wanda shine na makura na karshe da ake so la arabtum shay'an ajaba da kun ga abin mamaki game da tashin kiyama sannan sai zanto menene la tarawunnal jahim magana ce mai zaman kanta lam din nan lamul qasam ce al muwati'a lil qasam la tarahun al jahim wallahi za ku hanyu ta jahannama thumma la tarawunnaha ayn al yaqin za ku ganta lallai wallahi za ku ganta gani wanda yake shine hakikanin yaqini ba wanda ya kama da yaqini ba garin da shine yaqini akan ce da'a zaidun ainuhu qara'atul kitaba ainahu na karanta littafin hakikaninsa ma'ana ba wai wanda ya kama da shi ba zaidi ya zo hakikanin ma'ana ba wai shi ba to haka kuma la tarawunna al-yaqin an gane ko la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna ayna al-yaqin hakikanin yaqini ba wai abin da ya kama da yaqini ba wato kenan ranar kafin kiyama kafirai za su bauta ranar tashin kiyama waɗanda ke cikin zunubi za su bauta ranar tashin kiyama hatta mu ne maza su tsinkaye wuta na yi amfani da kalmar tsinkaye dan mutum ya ji cewa ai daga nesa la ya zama wani hasisa za su tsinkaye wuta ko ba haka ba wannan ba a son fada da zance a kai ma'ana dan neman bambance tsakanin al'amura da haka ya yan uwa laudai jawabin ta wanda laifi eh, latar wannan jahim ba ne jawabi na lau ba jawabin lau galibi a cikin alfar'ani shafi shaki walau fara'idu kufu alan nari فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إلى جواب اللوم أنت بكي لرأيت أمرا فظيعا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق لرأيت أمرا عجيبا كتبت رأيت ذي inda zai zama abu ya kunshi firgici da ban tsoro to haka anan gurin law ta'lamuna ilmal yaqin la ra'aita kaza kaza kaza ko la alimta kaza kaza ko la arafta kaza kaza ka kaddara shi sai zan zanto la tarawunna al-jahim zance ne mai zaman kanta ba jawabi ne na lauba thumma la tarawunna ayna al-yaqin shi ma zaman kanta yake thumma la tus'alunna yawma idhin 'ala an-na'im sannan kuma za a tambaye ku a wannan rana anan na'im dangane da ni'imomi Abdullah dan Abbas yace da ji da gani da zuciya manyan ni'imomi kenan yace sannan lafiya da hutu da ranar lokaci ka ji ka tashi baka da komai ta ba ni'ima ce wani awannin sa ayi ne sun masa kadan kai kuma ka tashi kana da awanni empty baka da komai ma'ana dukkan su an tambaye mutum ranar lokacin ka bai kai bai da shi shirme wasa da sauran su mai kai shine sun malaka su alun da yau mai izin anin nahi lafiya da ubangiji ya baka as-sihhatu wal farag ni'matan mazmunan fihi ma kathir min an wal farag abinci mai daɗi ruwan sanyi inuwa banka ɗin nan AC mota duk abin hawa dukkan su nemomi ne kuma sai an tambaye mutum idan ya zanto manza Allah ya fito da rana yana jin yunwa ya ga sai na Abubakar siyaya yace ni ma yunwa nake ya ga Umar siyaya shi ma yace shi ma yunwa ke wani sahabi ya karbi bakuncin su a gidansa ya umarci matarsa ya tafi garke zai je yanka dabba yace ke kuma je ki kaza manzo Allah ke cewa iyyaka wal halub dan Allah karka yanka mai nono da yawa dan duka makiyayi yana san dabba mai nono ma'ana idan ka yanka dan irin abin nan dan dan dan karami ma ya yan karamar dabba ta wadatar ba sai ka yanka babba ba ina fara mu ita idan yanka ya kawo manzo Allah sannan ya kawo dabino manzo Allah da sayyidina Abubakar da Umar suka ci wannan abincin suka ci dabino sai manzon Allah yake cewa wannan ma fa yana daga cikin ni'imomin da za a tambaye ku ranar tashin kiyama sun malatu su allanna yawma idin anin nahi kowace ni'ima da Allah ya ba mutum sai an tambaye to Abdullahi da Abbas kuma ya ambaci waɗancan na ji da gani da abin nan dan Allah madaukakin sarki ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan kaga ni'imar ji da ni'imar gani din ni'imar ya ta sarrafar da ita wajen ganin abin kirki ko kuma wajen ganin abin banza ji mai ta saurara zikiri da karatun alkur'ani da kalmomi da ko kuma a'a ba da kaɗe kaɗe da kirbe ka saurara duka wannan sai an tambaye mu saurara ta jiya sura ta gaba suratul asri suratul asri sura ce wadda take makkiya wato muna gab da mu tsaya ita ce sura wadda sura ce wadda take ita ma makkiya kuma ita ce sura ta 103 tana da ayoyi guda uku wato saboda mu rarrabe yadda gobe idan mun zo karatawa ne dai na lissafin shafukan da muka yi jiya da wanda muka yi yau da kuma insha Allah wanda zamu yi gobe na'am bismillahir rahmanir rahim wal إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جميل wani ya rubuta mun cewa ai hizba sun fara karɓar taimako ya kyau Allah saka masa alkhairi su cigaba da karɓa ubangiji ta ala ce wal asr wato suratul asr dai kamar yadda muka faɗa sura ce wadda take an yi sabani wadansu sun ce makiya wadansu sun ce madaniya makiya ko madaniya amma dai a hakikanin gaskiya malamih din da ke cikinta malamih ne na sura makkiya akwai wanda suka rinda da kasancewa ta madaniya da kasancewa ta yi isara zuwa ga imani da aiki wanda galibin surorin makka suna magana akan imani kadai ba tare da aiki ba amma kuma lalle a cikin ayoyin makka masu akwai wanda suke magana akan aiki ubangiji ta ala ce wal asr ina rantsuwa da zamani wannan zamani ko dai zanto shi da lokacin la'asar kamar da wasu malaman tafsiri suka faɗa ko ya zanto ana nufin kowane zamani sawa'un kana lailan aw nahara wadansu ma suka fassara shi da cewa shine rayuwar manzon Allah dan shine khulasatul zaman wadansu suka ce kwanakin wahayi shekaru 23 da wahayi yana sauka sune al'asar dan sune khulasatul dahar ko khulasatul zaman zamanin da aka samu alaka tsakanin sama da kasa wanda da kuma lokacin ya wuce alakar ta yanke tsakanin sama da kasa ta hanyar zuwan wahayi a takaice da Allah na rantsuwa da zamani in ba lokacin la'asar ne ta lokaci ne mai daraja cikin lokutan yini dan sallar la'asar ita ce as-salatu wusta da Allah ce azu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin hasara lafazin al-khusr daga kasira yaksaru wato al-khusr masdarin kenan ko al-khasara ko al-khusran zalika huwa al-khusran al-mubin abinda da ake nufi da hasara tabewa dan adam na cikin hasara lafazin al-insan nan ya tafi kowane dan adam sai Allah ya to gaskiya ya ce illal amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr illal ladzina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na gari wa tawasaw suka yi wasici da gaskiya wa tawasaw bis sabri suka yi da hakuri al-imam shafi'i yace da ba wata sura da aka saukarwa al'ummar manzo Allah sai wannan sura kadai da ta wadace su ibn al-qayyim ya ƙara bayani mai kyau a ɗaya daga cikin littafansa ya zama daidai yake da nasara har da guda biyan shine siratul ladzina an'amta alaihim Ta tabbacin waɗanda suka tsira suka hau tudun mun tsira wato yana da karfin ya aiki kuma yana da karfin ya karantar ya aiki ya ilimi kuma ya karatu ya aiki to wata tawasau bil haqqi wata tawasau bis sabr kuma kaga da'awa kenan eh, shine suka ce abinda ake bukata ga mutum al ilmu an fahimta ku al amalu sannan at ta'alimu sannan as sabr ala kulli zalik ga ilimi ga aiki ga karantarwa ga kuma hakuri akan wannan tawasaw bil haqqi kaga at-ta'lim din kenan tawasaw bis sabri kaga juriya akan me at-ta'lim din juriya akan al-amal din kansa juriya akan al-ilm din kansa yata'allam wa ya'mal wa yu'allim wa yasbiru ala zalika shi da abin da surar ta kunsa gaba daya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kuma da an nuna at-tawasaw bis sabr na kan gashin kanta ba ya aka san ba akan at-tawasaw bil haqqi da sai a ce wa tawasaw bil haqqi was sabri amma sai aka sake mai ta kalmar mai wa tawasaw dan a nuna abin kima ba karami bane ba asabar zikir sura ta gaba wanda akan ta zamu tsaya bismillahir rahmanir rahim ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبغن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة wannan ita ce sura ta ɗari da hudu suratul maza ita ma sura ce bisa ga zancen da ke fi ƙarfi sannan tana da ayoyi guda tara mala yake bayyana halin khasir sahib al-akhlaq zamima tana bayyana halin hasararre wanda yake mabucin munanan dabi'u wa ma'aliki tare da bayyana makomarsa an gane ku ko ma'alahu wa zalika munasabatu halima qabla hawa huwa mawdu'u ar-ra'is wannan ita ce dangantaka ta da abin da surar da tauce dan surar tauce tana bayyana wanda ya tsira ga sifofinsa da suka sa ya tsira al-iman al-amal salih at tawafi bil haqq wa tawasi bis sabr wannan kuma tana nuna wato wanda ya tabe shi kuma ga dalilin da ya sa ya tabe ubangiji ta ce wailul li kulli humazatin lumaza wailul mazdar ne wanda yake baya da fi'ili daga cikin lafazinsa abin da yake nufi azaba ko kuma shiddatul azabi alwayl ana nufin me shiddatul azabi tsananin azaba ya tabbata li kulli humazatin lumaza da duka wanda yake humaza mai yi da mutane yana gibar su lumaza mai sukan su yana zargin su ya soki mutum kan abin da bai yi ba ya zargi mutum kan abin da bai yi ba ai bata mutum shine allam Allah ce wala talmizu anfusakum sanadru bil alqab lafazin kuma alhumaza wanda yake daga alhamdu ne mai yi da mutane amma bin matta'in binani wato yana yi da mutane sannan yana hada husuma tsakanin mutane lafazin dai alhamdu shi da dai alghiba kamar yadda lafazin alhamdu kuma yana nufin kushe mutane الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين كما لا فكر والذين لا يزنون الا جهودهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم sigar huma za ala ko ala abinda yake zuna wa mubalaga wanda kamar siffar yi da mutane ta zama siffa ta dindindin a gare su zai yi da safe zai yi da rana zai yi da daddare ko in bai yi da safe ba to da rana zai in bai yi da rana ba da daddare zai kawai ya zama yadda ya san sai ya sha ruwa ko sai ya numfashi to haka sai ya yi da mutane hankalinsu zai kwanta haka yadda sai ya zargi wani ko ya zagi wani to sai ya yi haka hankalinsu zai kwanta ya zama siffa ta dindindin to mai wannan azaba ta tabbata gare shi kaga wannan ai ba karamin tsoraci bane da firgici kamar yadda nace ko ala wato siga ce ta mubalaga sannan mimma yasu fi muzakkar wal muannas akan ce rajulun huma za wa imra'atun huma za haka rajulun luma za wa imra'atun luma za allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya tara dukiya wa addada yake ta kidaya dukiyar yanzu gidaje na sun kai kaza da je kaza ne sun zama kaza yanzu kudi na account ina sun kai kaza da kaza ne sun zama kaza wato shi abin da yake damuwa da shi manufar samun dukiya a wajen su shine lissafi ba batun kashewa a wato kaga anan wurin ya zama bawon dukiya kenan ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham kenan yahsabu anna malahu khalada yana da san dukiyarsa za ta dawo da shi ita ko dukiya ba ta dawo da mutum ubangiji ce kalla wannan raddi ne dangane da zafansa ba haka bane zaton dukiya za ta dawo da shi kalla ba haka bane ba la yunbadanna fil hutama za a jefar da shi cikin za a jefa shi cikin al-hutama ita ce wutar jahannama al-hutama sunayen da cikin sunayenta an ce mata al-hutama saboda tana karairaye wanda aka jefa a cikin ta bayan azaba sai rugurgu da shi wa ma adraka mal hutama me ya sanar abin da ake kira al-hutama narullahi al-muqada ko kuma wato alhutaba wanda idan an jefa mutane za su yi ta garwaya su a jefa wannan kan wannan wanda ya taka hancin wannan wanda ya taka kwankwason wannan wanda ya je da ka wanda ya je da kwiɗi wani a hargitsi shi sa banza Allah ce sharru ri'a alhutama mafi sharrin makiyayen dabbobi shi da alhutama wanda da wakin su dabbobi su zarka mai da yaji kiyo amma ya fi dukan su wannan tunkuyi wannan amma da zai ya tsaya ya jera su hankali wata tafi bayan wata a madadin ya kai su wurin cin abinci akan kari ya kai su wurin ruwa kan kari baya lura da haka sai yawan duka sai yawan har duk su rikice gaba daya to wannan mafi sharrin makiyayi kenan wa ma adraka wal hutama narullahi al muqada ita ce wutar Allah an dingina cewa zuwa ga wutar Allah kasancewar shi ne mai yin azaba da ita ga wanda ya kuma kasancewar shi ya samar da ita halitta ce cikin halittar ubangiji ita ma karbar umarni take narullahi almuqada allati tattali'u wa alal afida al-istila' ala shay shine lekoki malamai suka ce abinda ake nufi a nan wurin shine al-wusul allati tasilu ila al-afida wanda take saduwa zuwa ga zuciya wato zafinta kada ka dauka yana takeituwa akan jikin fata sai ya ratsa tsakiyar jiki kaga zuciya tana ɗaya daga cikin wurare da ya fi zama lumbu a cikin jikin dan adam amma tsananin sai ya kai ta Allah ya tsare dan kila idan wani ya karanta fadin Allah ta'ala kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab sai ya dauka abin yana tsayawa ne akan fata kadai amma zai kai har cikin ciki innaha alaihim musada innaha lalle ita wutar mu'sadatun abar kullewa ce alaihim akan wato za a sa su a cikin kuma a kulle a rufe sai da babu wata kofa ko da ta kwayar allura inda akwai kofa to sai ya zanto zafin wutar kila akwai yoro ya rubu amma la ce fala ya kafa ba mala zabu wala hum yuzabu fi amadin mumaddada suna cikin wadansu ginshikai mai kakku kowane mutum kamar an sa cikin wani abu ji kadai an mai da shi gaba ɗaya haka shine fi amadin mumaddada kenan to anan ya kamata mu dakata abinda don muka faɗa ya zama daidai ubangiji ala ya sa mu tarayya cikin lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana kuskuren mu kuma Allah ya nuna mana kuskuren mu don mu gyara la ya kana wajen da zai sun yi nisa amma dai insha Allah ta'ala na farko wanda mai na faɗa liman amana suna hannun ka har zuwa gobe za mu komai aka hada da kai da yan kwamitin masallacin ka da kada ba mutum biyu da kuma waɗanda na ambata maka shi ne alhaji kabiru bunkure da kuma kwamandan hizba da ya kawo kayan aiki wato mala ibrahim abubuwan da za a hada wanda suke dace da abin da muke ciki tafsiri kadai layaka na bismillah ايه الانسان wannan wanda suka fahimci lamirin Allah ne a to me lamiri shi lamiri zai kuma da zuwa ga muta'assir ko ko asabiq dai kuma Allah ko asabiq ba ta da alaka da a ce ta zo ne kafin wannan lamirin sai lamirin ya koma zuwa gare yanzu inna rabbahum bihim ba ta zo karshe ba sai mu ce wa innahu wannan lamirin da koma zuwa ga wancan sunan da yake karshe ba ta bai haka ba larabci ba ta bai haka ba larabci in ba ijtihadi kai ijtihadi ka bai ko ina ba ma'ana baka da wata ijtihadi ne ku gane lokacin da aka ce innal insana li rabbihi lakanun lalle wa innahu wannan dabirin zai koma zuwa ga me al insan sannan wa innahu nabi shi ma zai koma zuwa ga me al insan musamman ma sun yi ittifaki kan wa innahu dabirin nan li hubbil khair yana koma zuwa ga al insan tunda ba ta ce Allah yana son dukiya ko wanda hukul sun lafi ba zai yi ba to kaga can wurin wa inna huwa la zalika sai kuma musamman suna da hujja take nan dan adam zai zama shaida akan karan kansa dan ayoyin da na kawo a wajen shi kenan balad majjan haka kyauta ba ko mai kenan ma'ana ayoyin suna kokarin tabbatar da dan adam yana iya zama shaida akan karan kansa yau mutum alaihim alsanatuhum wa aydihim wa arjuluhum اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم معنى بل الانسان على نفسه basira ina fatan ka fahimta yau na wa alaikum salam ina jin ka ba Allah ka daga murya kamar muna roƙon ka ba eh ko al'asratu mubayyana bil janna Thank you. kuyi tunan ko duka kaji mai ke kaji mai ke yawwa wa asrakat al-ard bi nur rabbiha wa wada al-kitab wa ja'a bi nabi in nabi yana wacce hada wa qudiya bainahum fahim wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yadhlamun wa fi kulli nafsin bidwali me kike tambaya ciki asrakat al-ard bi nur rabbiha kasa za ta haskaka da hasken ubangijinta a lokacin da muka yi tafsirin wadan a tafsirin gadan kai mun yi bayani me yake nufi da hasken Allah shin hasken zatin sa ko kuma wani haske ne da Allah ya halitta zai samar da shi wanda zai haska kasa da shi a wannan ranar tunda a lokacin ba rana ba rana babu wata idan shamsu kuwirar wa idan nujumun kadarat ce malaman tafsiri wadan sun ce binur rabbiha ma'ana hasken zafin ubangiji waɗansu suka ce binur rabbiha hasken da Allah zai samar a wannan rana wani haske ne wanda shi ma halitta ne daga cikin halittun Allah ba sifa ne cikin sufofin kasa za ta haskaka da shi wallahu ala an gama har hada taimako to bari mu kara da kenan wa alaikum salam ban ji ba dubu saba'in da a saba'in ke da uku ba dubu saba'in ba saba'in da uku na eh sai za su yi zaɓi nan na ji farko tambayar amma ban ji karshe ba ka ina zuwa ka ce hadisin da yake manzala sallallahu ya nuna al'ummar za ta kasu kashi saba'in da uku kashi biyu duk yan wuta ne kashi ɗaya da yan aljanna wannan har zuwa nan daji bai kace suna cikin wanda suka saba manzan Allah a me a'a kun tuno mana ba ina ji ba hankali idan kuka yi da yawa ai ba zan ji ba suna cikin wanda suka yi me wannan hadisi yana cikin ahadisul wa'id domin cewa za su shiga wuta daban da cewa kuma za su dawoma ta iya wa mutum saba manzon Allah da yayi ya kai matsayin umma ta kai matsayin ya saba ne sabawar da me bata kai umma a cikin wuta ba amma zai shiga ina ba da mu yadda amma dai sun kaucewa ta farkin manzon Allah al'umman ba sa kan tafarkin sunna domin idan mun dauka gaba ɗayan su ɗan mutane kuma za su dawoma to wannan sai ya sa kenan hukuncin dan bid'a kuma ya zama kafiri dan wannan da dawo a cikin wuta ya zama mai kafiri wadansu da cikin yan wawa masu wa'azi sukan yi intiza'in hukuncin ta irin wannan ce to ai tun da an ce dan wuta ne kawai kafiri ne amma sun manta da cewa ba dukkan dan wuta bane yake kafiri wanda ke shiga wuta iri biyu ne kafiri da kuma mummuni mai sako irin wanda Allah ya ga damar ya shigar da shi wuta ai masa azaba gurgurdan zulumin sun da a cikin shi a kai shi aljanna ina fatan yi fahimta saboda haka kasancewar an ce mutum zai shiga wuta baya nuna ya zama kafiri sai in mun tabbatar da aikin da ya kai shi wutar kafirci